Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da ashirin da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za ma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 29 ga watan Yuli. Za ku ji cewa gwamnatocin Legas da Niger a Najeriya na shirin wani gagarumin noma tare. Za kuma ku ji kashi na biyu na jawabin rufe babban taron jam'iyyar da aka yi a nan Amurka. muna kuma tafa da kashi na biyu na hira da dr aminu gamawa kan janye ayyukan jin kai da majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta yi a barno kuma kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin kallabi amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya masu assalamu alaikum majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta ɗage ba da agajin jin kai a jihar borno najeriya har sai an ƙara inganta matakan tsaro ɗaukan wannan matakin ya biyo bayan harin kwantan ɓaunan da aka yi wa ayarin majalisar ne a jiya alhamis wanda kuma ba a san ko su wane ne ba hukumar jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta ce an ji ma ɗaya daga cikin ma'aikatanta ciwo shi da wani ma'aikacin kwangilan hukumar wanda kuma yanzu haka suna wani asibiti suna jinya sai dai hukumar ba ta bada cikakken bayanin yadda wannan lamari ya faru ba yadda wannan tawagar ta tafi borno ne dauke da kayayyakin jin kai daga birnin wato garin bama zuwa babban birnin jihar wato maiduguri inda nan ne tungan yan boko haram din unicef ta ce za ta kai kayayyakin ne domin ko ana matukar bukatar su a wannan wuri ta ce wannan harin ba wai ya shafi ma'aikatan hukumar ta unicef ba ne kawai a'a hatta su kansu waɗanda suke sansanin 'yan gudun hijira ya shafe su domin ko suna cikin halin oni na yasu na rashin abinci ƙungiyar likitoci nan masu ba da agaji kyauta da ake kira da turanci doctors without borders sun yi gargaɗin cewa mutane sama da dubu ɗari biyar a jihar borno na buƙatar taimakon gaggawa da daren jiya alhamis ne 'yar takarar shugaban ƙasar amurka karkashin jam'iyyar da makarar hillary clinton ta yi jawabin amincewa da zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta democrat a cikin jawabin nata ta buƙaci amurkawa su haɗa kai domin fuskantar ƙalubalen da ke gaban su ta ce yanzu zaɓi ya rage gare mu ko dai mu haɗa kai domin mu gudu tare mu tsira tare ko kuma mu yi akasin hakan waɗannan dai su ne kalaman hilari a jawabinta na ƙarshe a daren jiya da ake kammala taron jam'iyyar ta da makarar a philadelphia yar takarar wadda yar shekaru 68 da haihuwa ce ita ce mace ta farko da ta taɓa samun damar tsayawa takarar shugabar ƙasa a ƙarƙashin ɗaya daga cikin fitattun jam'iyyun ƙasar. hillary dai ta yi nasara ne bayan da ta doke babban abokin karawarta sanata bani sanders a zaben da aka yi a matakin farko na jiha-jiha da kuma na shugabannin jama'iyya sai dai duk da yake sanders ya nuna goyon baya ga hillary a cikin jawabinsa a wajen taron wani babban kalubale da za ta yi karo da shi shine zawarcin magoya bayan sanders ɗin waɗanda suka ce ba za su goyi bayanta ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc basarakin nan na kasar spaniya sarki filipe ya bukaci mukaddashin prime minister kasar mauriano raje da ya kokarta ya ga cewa an samar da gwamnatin da zai kunshi kowa da kowa bayan rashin samun nasarar kammala zaɓe har sau biyu a cikin watanni shida da ba a yi ba a jiya alhamis ne dai prime minister ya yarda ya karbi wannan aiki sai dai ya yi gargaɗin cewa ko yanzu ma fa ana iya samun ana iya kasa samun nasara na gudanar da zaben muddin 'yan adawa ba su ba da goyon bayan su ba jam'iyyar dai tasu masu ra'ayin riƙau wadda ake kira popular party ta yi hasarar rinjayen da take da shi a majalisar dokokin kasar a cikin watan disamba amma kuma ita ce jami'ar da ta fi kowace girma domin ko ta samu nasara a zaben da aka gudanar a ranar 26 ga watan yuni inda ta samu da bakwai daga cikin da hamsin amma kuma duk da haka ba ta samu rinjayen da ake bukata ba ba mamaki kasar ta ci gaba da fuskantar zama a ƙarƙashin gwamnatin rikon kwarya ƙarƙashin ranjo har sai an cimma maslaha da kuma nasarar da aka samu a zagayen zaɓe na uku sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya faɗa a wata wato kwamitin tsaro na majalisar jiya alhamis cewa ƙasar sudan ta kudu na dab da sake afkawa cikin wani mummunan tashin hankali domin aikata faɗi a ƙasar sai ƙara yawa yake jami'an kula da kare haƙƙin bul'adama na majalisar sun rawaito cewa an samu rahotannin aikata fyaɗe da ya kai har 120 a cikin sati uku da suka gabata kamfanin dallancin labarai na associated press ya faɗa a ranar laraban da ta gabata cewa wata mata da wata budurwa da suka tafi inda sojojin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suke da niyyar neman mafaka an yi masu faɗan kuma sojojin gwamnatin kasar ne suka aikata wannan danyen aikin matar da budurwar ko baya ga neman mafaka haka ma suna neman abinci yanzu haka a lokacin da eh, da rahotannin ah, da ya wato rahoton ya bayyana cewa shaidun gani da ido da shugabannin farar hula sun nuna cewa wannan ɗan aikin na ci gaba da yawaita. To an fi sha labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a jihar Ikon kudancin Najeriya wadda ke shirin yin wani gawurtaccen noma da gwamnatin jihar Niger ta arewacin Najeriya. Daga Legas ga Babangida jibirin da cikakken rahoton. shirin dai ya tanaji tallafawa manoma inganta harkokin noma da kuma kafa masana'antun sarrafa kayayyakin noman ta yadda jihohin guda biyu za su amfana Alhaji Abubakar Sani Bello shine gwamnan jihar Naija. Mun tattauna da shi gwamnan Lagos ta yadda za mu haɗa kai mu ƙara aikin noma kuma mun samu kyakkyawan bayani. Saboda haka maybe nan gaba za mu zauna mu tattauna tsarin yadda za a bi magani kamar da killa za mu yi irin tsarin da suke da kebi amma ah, da kebi sun magana shinkafa ne kawai ah, da mu ina ganin za mu yi abubuwa daban-daban. Dr. Abubakar Sadiq Gudigi malami ne a sashen koyar da harkokin noma a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar ta Naija. kuma na tambaye shi yadda ya ga wannan yarjejeniya. Don an yi shi da niyyar taimaka manoma, kuma an yi shi inda gona tana nufin manoma ne za su magana da su ta tsaya musu, wannan yana da kyau. domin muna da manoma masu yawan gaske da kuma za su iya noma abubuwa da dama kamar shinkafa doya masara da sauran abubuwa amma idan dai gwamnati ne ita za ta ba da hili da sai za ta yi noma to gaskiya yana ganin zai wahala saboda yanayin 'yan najeriya da ke komai ya zo ya zo ta hannun gwamnati za ta gan shi kamar aikin banza ko kudin banza sannan gwamnatin lagos kuma ta yi alkawarin abinda da duk aka noma ita za ta saya don ka ba mutum bashi a noma ya zo ya rufe kuma wurin saya ko kuma sai arha kaga ba za su yi ciri ba ba wannan dai ba shine karan farko ba da gwamnatin jihar ta Naija ke rattaba hannu domin inganta harkokin noma ko a can baya ma gwamnatin ta rattaba hannu da katafaren kamfanin Aliko Dangote domin bunƙasa harkokin noman shinkafa da kuma rake. akan haka na tambayi gwamna Abubakar Sani Bello ko ina wancan yarjejeniya ya tsaya kenan wannan ma wannan yayi nisa muna da kwamiti wanda babban ma'aikata zai a wajen kwamiti na nan aiki an riga an samu filin za a yi noman shinkafa da na rake na fata kila nan da ƙarshen wata mai zuwa kila za mu kammala wannan ko a kwanakin baya ma dai gwamnatin jihar Lagos tare ta hannu da gwamnatin jihar Kebbi da zumar bunƙasa harkokin noma a tsakanin jihohin guda biyu. babin ya jibrin murya amurka daga Legas. to a gaida baban gida kafin mu ci gaba ga wannan To a gaida 'yan mata, to kamar yadda aka sani an kammala babban taron jama'iyyar da a nan Amurka inda aka yi ta jawabai ciki har da na 'yar takarar zama shugabar Amurka ƙarƙashin jama'iyyar a yanzu. Kuma bari mu koma wajen Grace Alheri Abdu ta ci gaba da bamu a rahoton abin da ya faru a wannan babban taro. Jawabi da ya ɗauki hankali bacin na Hillary Clinton shine na 'yarta Chelsea wadda kafin gabatar da mahaifiyarta ta bayyana yadda tubalin da hillary ta kafa da kuma gurbin da ta bar mata ya zama mota foundation kamar sauran dukan waɗanda suka yi jawabai a cikin kwanakin nan hudu chelsea ta ce mahaifiyarta tana da kishin ƙasa da ƙwarewa da kuma matuƙar gurin inganta rayuwar amurkawa da kare mutuncin ƙasar i'm here as a proud american a proud democrat a proud mother and tonight in particular, a very, very proud daughter. Ta ce ina tsaye a nan a matsayin 'yan jam'iyyar Democrat da ke cike da fahariya, uwa da ke cike da fahariya, a daren nan kuma musamman 'ya da ke matuƙar fahariya. Chelsea ta bayyana irin yadda ta girma tana ganin gwagwarmaya da mahaifiyarta ke yi kowace rana na inganta rayuwar al'umma. Ta zayyana irin halaye da take nema a shugaban ƙasar da za ta zaɓa a watan Nuwamba. a cikin nauyin zuciya chelsea ta ce a daren nan kakata za ta yi fahariya da hillary ta karasa da nuna wani silman da ya nuna tarihin rayuwar mahaifiyarta na yi wa al'umma hidima hillary clinton dai ta fara shiga harkokin siyasa da kuma yin dumu-dumu a aikin gwamnati ne a shekarar 1993 da shigar ta fada white house bayan zaben mijinta bill clinton shugaban kasa inda shugaba bill clinton ya ba ta aikin shata wani sabon tsarin kiwon lafiya na ƙasa wani yunkurin da bai cimma nasara ba damƙawa hillary wannan na wayar ya zama tamkar yin magana da cikawa inda bill clinton ya yi ikirarin cewa amurkawa za su samu shugabannin ƙasa biyu duk da yake shugaban ƙasa ɗaya suka zaɓa sabili da yadda ya san hillary za ta rungumi harkokin mulki sai dai ƙalubale da masu kula da lamura ke ganin Hillary za ta fuskanta su ne yadda za ta iya bayyana kanta a matsayin shugaban ƙasa na ƙashin kanta ba wani wa'adin mulkin Obama na uku ba. Banda haka kuma tana buƙatar samun sakin jikin Amurkawa da suke ɗaukata mai yaudara. Ƙalubala ta uku kuma wadda kuma kawo yanzu babbar ƙalubala ce shine samun masu goyon bayan bani sandar har wa zuwa jiya suke ta zanga-zanga ƙin rungumar ƙaddara. su kaɗa mata kuri'a waɗanda sabili da yawansu zai yi wuya ta ci zaɓe ba tare da goyon bayansu ba to ko dai menene zai biyo bayan wannan tafiya hillary clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da wata babbar jam'iyya ta taɓa tsaidawa takarar shugaban ƙasar amurka and so my friends it is with humility determination and boundless confidence in america's promise that I accept your nomination for President of the United States. Grace Alheri Abdu, murya Amurka daga birnin Philadelphia. To a gaida Grace, sai kuma kashi na biyu na hirar da muka yi da Dr. Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard a nan Amurka game da janye ayyukan agaji da majalisar inkin duniya ta ce za ta yi a jihar borno na arewacin najeriya saboda dalilai na tsaro da ga da gamawa da cigaban wannan hirar mu kiran da muke yi wa mahukunta a Najeriya shine ya kamata abin da ke faruwa a arewa maso gabas nan mun san suna iya kokarin su amma maganar gaskiya ita ce akwai mutane da yawa da suke fuskantar barazana ta yunwa wanda ba su da abincin da za su ci ba su da abin da za su sha ba su da lafiya ba su da magani dole ya zamanto cewa an hada karfi da karfi don ganin an taimaka musu waɗanda suke da hali su ma bai kamata su kashe jiki su zauna ba akwai irin gudumawa da za su iya bayarwa Allah zai tambaye mu kuma ina kenan ba mu yi wa mutanen nan adalci ba idan muka bari aka ce yunwa tana halaka su dan ba za su iya taimakon kansu ba dole waɗanda ke waje ke da hali ke da sukuni su ya kamata su taimaka musu kasashen da suke waje da kungiyoyi na wasu kasashe da suke zuwa su taimaka ina ganin su kuma abin da ya kamata a yi shine zamanto an samar da tsaron saboda da tsaron ne za su iya taimakawa Dr. Aminu Gamawa kan janyewar Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Borno yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A cikin wannan makon ne jam'iyyar Democrat ta Amurka ta gudanar da babban taronta a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania. Inda ta tsayar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa. Abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta halarci wannan taron kuma ta samu ganawa da ɗaya daga cikin tawagar 'yan Najeriya. Sanata Binta Masi Garba a wajen taron. Ga da yadda hirarsu ta kasance. yanzu haka ina tsaye ne a wani teburin da tawagar 'yan najeriya suke zaune tare da ni akwai sanata binta Masi garba barka da warhaka barkan ki dai Allah mun gode Allah da ya kamu kasan America a cikin wannan babban taro na democratic party na, na da za a zo mutanen democratic party ɗin da za su kawo wacece ko wane ne zai zama musu cibiyan tafiyan na cikin democratic party a cikin siyasan da za a yi na neman shugaban ƙasa shi yasa muka zo sun gayyace waɗansu mu a ciki shi yasa yanzu ma ni daya na amince sai gani kuma a nan da taron da muka gani na maganan mutane kasashe daban-daban da suka taru a nan daga afirka daga caribbean daga asia daga europe kuma gashi nan duka muna nan so za mu ji me za su faɗa muna kuma menene za mu iya ɗaukan da za mu iya kai gida da zai iya taimaka ya tallafa ma demokradiyya namu a Najeriya. Doke dai ba bako siyasa ba ce tunda kin tsaya takara kin ci zaɓe har kin je majalisar dattijai menene ya bambanta yadda muke gudanar da harkokin siyasa a gida najeriya da kuma abin da kike gani a yanzu haka wannan dandali to wannan eh, taron da na gani na na convention nasu nan ya dan bambanta kaɗan da namu a gida tunda wannan sun buɗe hanya ne kamar eh, national institute na eh, national democratic institute nasu sun buɗe suka kawo mutane a kasashe daban-daban maganan irin 'yan majalisu ko ta ina da aka kawo su zo su ganta ne wannan tafiyan na tan amerika ne da maganan demokradiyya nasu inda ya kai su har yanzu daɗin shine najeriya ta ɗan bi hanyar amerika a tafiyan demokradiyya amma ina ga akwai kankananan abubuwa kamar yanzu in ka ɗan majalisa ne na jihar ya yi bambanta da wannan bukas a nan a jihar nasu suna da house of rep suna kuma suna da ɗan ɓangaren da suke kiran dattawan majalisa suna da shi guda biyu kamar namu guda ɗaya ne a nan kuma sun kawo mu ne mu gan yaya ne tafiyansu yake yi kuma irin da aka kawo mutane kasashe daban-daban a zo a samu da za mu samu cinkunya inda za mu kamar kujeran da muka zo nan sai ga wani babban jarumi daga eh, kenya da na gan sunan ban taba gan shi ba amma wannan taron nan yanzu ya haɗa ni da former prime minister na kenya raila odiga da waɗansu wannan matan former minister kuma ita 'yar majalisa so wannan abin ina taimakawa ba a kai a cewa ka zo na kawai dungum a gida bane baka san me yake faruwa ba a wani kasashe kuma wannan ya zo ya nuna muna taron mu nan ne mu san juna mu samu da za mu iya taimaka ma kasashen mu akan maganan fannin demokradiyya a fannin min ayyukan gonake ko maganan asibiti ko makarantu a wannan abun so ina gan farko na ne na zuwa na wannan amma kuma na gan ya bani shawa ya wato banda harkokin zaɓe yadda ake gudanar da zaɓe yaya kike ganin talakawan najeriya za su iya cin riba demokuraɗiyya a gida ana yawan cewa roman demokuraɗiyya kamar yadda ake gani a nan kasashe da suka ci gaba to dama in ka ce ka fita kamar kai dan shugaba kana neman eh, eh, a zaɓe ka akwai abubuwan diwawa da mutane za su duba akan wane ne ya cancanta a zaɓa kamar a najeriya an gani wahalan da aka sha da aka zo aka ce a bare a sake sabon lale shi yasa aka zo aka zaɓe shugaban ƙasanmu Muhammadu Buhari da aka kawo a yanzu ba a yanzu nan da aka zo na an fara gune-gune a gasan ba daɗi babu kuɗi a ba wannan ba wannan ya kamata a duba ba wasu ba ka zaɓe mutum ba ne sai ya zama kamar mala'ika da zai iya kawo muka abin da kake so a nan a nan mutanen nan 'yan amerika sun riga sun bi hanyar su kusan shekara 200 da wani abu suna akan maganar demokradiyya kuma sun nuna aikin da suke yi ma mutanensu ne ba wasu na ma kansu ba ne so mu a najeriya mun sami shugaba da ya zo ina so in nuna ma mutane hanya da ya kamata a yi eh akwai zafi ana shan wahala a yanzu amma aka ce hausa suka ce bayan wahala akwai daɗi Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da Sanata Binta Masi Garba da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa da muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe, jihar Adamawa, Najeriya. Mutanen Adamawa da yardan Allah subhanahu wa ta'ala sabar nan za mu fita zaɓen ƙananan hukumomi. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu shi lafiya kuma shi lafiya. don allah a mutunta doka da oda domin kaucewa hayaniya da rudaniya da fatan allah ya kama na karshe wannan tashashen hankula a yankin mu na arewa maso gabar da ma Najeriya baki daya na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace ne kamar kuma ta jantara ba tare da Najeriya biyu Amurka sai anjima. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yi kira ga 'yan majalisar najeriya da su ji tsoron allah su kare wakilcin da al'umma suka tura su domin su yi musu su sani gwamnatin janar muhammadu buhari ba gwamnati ce irin wadda ake kashe mu raba da dukiyar al'ummar ƙasa saboda haka ya kamata su sauwa janar muhammadu buhari mara domin ya samu damar da zai sauke alkawarin da yawa 'yan najeriya To yanzu kuma ga wannan saƙon. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na ka sha labari. sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na la'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To Ibrahim a takaicen Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta ɗage za ta ɗage ba da agajin jin kai a jihar Borno Najeriya har sai an ƙara inganta matakan tsaro daukan wannan matakin ya biyo bayan harin kwantan baunin da aka yi wa ayarin majalisar ne a jiya alhamis wanda kuma ba a san ko wane ne ba hukumar jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta ce an ji ma ɗaya daga cikin ma'aikatan ta ciwo shi da wani ma'aikacin kwangilan hukumar wanda yanzu haka suke asibiti ana suna jinya sai dai hukumar bata ba da cikakken bayanin yadda wannan lamari ya faru ba a daren jiya alhamis ne yar takarar shugaban kasa a karkashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi jawabin amincewa da zamowa yar takarar jam'iyyar tasu ta democrat a cikin jawabin nata ta buƙaci amurkawa su haɗa kai domin dumfaran kalubalen da ke gabansu ta ce yanzu zaɓi ya rage gare su na ko dai su haɗa kai domin su gudu tare su tsira tare ko kuma su yi akasi wannan dai su ne kalaman hillary a jawabin ƙarshe a daren jiya da ake kammala taron jam'iyyar na democrat a philadelphia ya takarar wadda take 'yar shekaru 68 da haihuwa ita ce mace ta farko da ta taba samun damar tsayawa takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar ɗaya daga cikin manyan manyan fitattun jam'iyyar amurka sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar jiya alhamis cewa ƙasar sudan ta kudu na dab da sake afkawa cikin wani mummunan tashin hankali domin ko aikata fyaɗe a ƙasar sai ƙara yawaita yake yi jami'an kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun roito cewa an samu rahotannin aikata fyaɗe da ya kai har 120 a cikin sati uku da suka gabata kamfanin dillancin labaran na associated press ya faɗa a ranar laraba da ta gabata cewa wata mata da wata budurwa da suka tafi inda sojojin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suke da niyyar suke da niyyar neman mafaka ai musu fyaɗen kuma sojojin gwamnatin ƙasar ne suka aikata wannan aika-aikan kammala shirinmu na wannan lokacin a madadin ladin ibrahim aiwa da ya tani da cd wanda ya hada mana sautin da ma wanda ya taimaka mishi mr salaman da injiniya mu na wannan lokacin wato mr john ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma anjima.